Allah ya ba su ma'adinai amma ban san amfaninsa ba kamar yadda Najeriya muna da ma'adinai da yawa amma ba ma cin moriyarsu to su ma ma'adinai ga sunan Allah ya ba su ba san ashe ma'adinin akwai amfanin da zai musu ba za su iya maganin wannan musibar da suke fama da ita ta yajuju wa majuju sai ci to ai kuna da bakin karfi to haka ku taimaka wajen haƙo shi kuna haƙowa a ja'al bainakum wa bainahum radman zan sanya radman tsari mai karfi بينكم سكانك وبينهم نص إتي آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرض عليه قطرا cawun da za a yi atuni zubar alhadid ku je ku zo min da yanki-yanki na bakin karfe mana ku je ma'adinanku da allah ya baku ku sassaro karfe kamar bulo-bulo haka ina son sa yanki-yanki ya zama kamar bulo-bulo-bulo na karfe haka nake so ku kawo shi suka dinga kawo masa shi kuma yana mai yana ginawa yana ginawa tun daga ƙasa aka ɗau foundation wannan ramin kafar da take tsakanin duwatsu guda biyu ita ya ka ɗauko gini daga ƙasa ta nan ya jujuwa ma juju suke fitowa daga gurinsu ya ɗauko gini daga ƙasa yana yi yana yi hatta za sawa bai na sadafai har lokacin da ya kai ya cike tsakanin duwatsun guda biyu tun daga ƙasa har sama ya kai shi can sama na falon fuku sai ce ta kuhura wuta an jera bulo na ƙarfe to a hura wuta don me don a haɗe tsakaninsu a haɗe tsakaninsu mai na ƙarafuna bulo-bulo na ƙarfe sai kuma a yi walda a har haɗe tsakaninsu kun ga walda tun zamanin zulkar ne ko hatta idza ja'alahu naran har lokacin da ne ya mai da bakin karfan nan ya zama wuta kaga ya haɗi yanar ki ya haɗa jikinsa ko wa qala atuni yace ku zo mun da qitran narkakkiyar darma ufriga alai in fara a kansa dan ya me na farko ya daɗa ƙarfi na biyu ba zai tsatsa ba saboda narkakkiyar dama ba ta tsatsa na uku zulkar ya juju wa ko suna so su zo su kakkama su hau santsi ba zai ba su hau ba kaji hikima ta za mu ce mechanical engineering ko hmm. wanda ya amfani da shi wajen gina musu wannan katanga to zulkar ne ya musu wannan hikima na farko suna da abin da za su iya maganin kansu ba sani Shi ne ma'adinan raw material da Allah ya basu na biyu ya gwada musu aikin gayya shi yi wani abu su si wani abu da haka za a iya maganin abin da yake damun mutane wataƙila mutum ɗaya ba zai iya ba amma wannan ya ba da gudunmawarsa wannan ya ba gudunmawarsa sai a iya haɗuwa sai a yi maganin wani abu da ake ganin sa gagarumi ko mai girmansa an ce hannu da yawa maganin ƙazamiyar miya ko sai ka an yi maganin wannan abin da yake ƙazaman miya wato wannan na damuwa sannan ya gwada musu kuma sana'a ta gini ta gini ta ƙira sannan ko nan gaba inda wani abu makamancin wannan zai faru to ya na musu hanya ne da za su haɗu su taimaka kansu da kansu wanda shi ne abu mafi kyau a cikin tsarin na tattalin arziki ga gwada mutum yadda zai rike kansa da kansa da zulkarni ne ya gwada musu waɗanda wannan shi ne abin da ya faru na yin katanga da to suwaye ya juju wa ma juju ya tabbata hadisin bukhari na muslim cewa inna allaha ta'ala ya ƙul allah maɗaukaki yana cewa ya adam kai dan kai adam fa ya qulu labbaika wa sa'adik zai ce amsawarka da kuma ta gomashinka fa ya qulu ib'ath ba'athan nar aika aiken wuta wai za a da wasu jama'a wanda duk wuta za a sa su fa ya qulu ma ba'athun nar suwaye ainihin aiken wuta fa ya qulu min kulli alfin tisumi'atin wa tis'atin wa tis'una ila nar yace daga duk dubu za a tura ɗari tara da 99 izuwa wuta wa wahidin ila janna kwaya ɗaya izuwa aljanna fa hina idin yashibu sagiru wa tadau kullu zati hamlin hamla a wannan lokacin ne yaro zai furfura mai ciki ta haifi abin da yake cikin cikinta fa qala inna fikum ummatayn akwai almatai guda biyu a cikin ku ma kana tafi sha'in illa katharatahu ba sa zama a cikin wani abu sai sun yawaita wannan abu su waye waɗannan qala ya juju wa maju yace su ne ya juju wa maju kenan daga galibin wanda za a yi ba'athun nar nan daga cikin me daga cikin ya juju wa maju ce ba daga cikin mu ɗaya daga cikin 'ya'yan annaba adam imam ahmad ya rawaito hadisi da sanadin sa zuwa samaratu dan jundub yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ko walada nuhun thalatha annabi nuhu ya haifi aya uku sam abu arab sam uban laraba wa ham abu sudan ham uban bakaki mudin nan wa yafis abu turk yafis kuma uban turkawa duk wayancin turkawan wanda ya kama asiya eh, da mutanen turai ta gabas duk turkawa ne wannan ce ne kuma ubansu to don haka su ya juju suna daga me suna daga 'ya'yan yafisu naka su ma kenan 'yan adam amma ta hanyar ya fi su allah ya ajiye su a wannan guri kuma lokacin da ya nufi za su fito za su fito domin yana daga cikin alamomin alkiyama fitowarsu za su balle wannan ginin da aka yi wanda zulkar ne ne su fito kuma su mamaye duniya baki Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in